rundunar 'yan sandan jihar taraban da ta bakin kakakinta asp joseph kaji ta ce fata ɗau wannan matakai ne ma don kare rayuka da kuma dukiyar al'umma yayin bukukuwan kismeti da kuma sabon shekarar an tura 'yan sanda akwai operational order wanda an ya fito ranar da za a yi wannan dada za a tabbatar cewa 'yan sanda suna kowane church wurin addu'a kirana shine a zona lafiya kuma iyaye su kuma gargaɗi 'ya'yansu masu wannan masu buga knockout nan sun gargaɗe su duk wanda kama yana buga knockout ko yana sarwa da knockout to za a kama shi. Yankin Ibbi da ke kudancin jihar Taraba na fa cikin yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da ake dangantawa da addini ko kabilanci wanda hakan ne ma sa shugabanni a yankin yin kira ga jama'a da yafe wa juna a zuwa a yi zaman cuɗe ne in cuɗe ka. Alhaji Abdullahi A Ibrahim da masanin ibi ya ce yanzu haka ma masarautar ibi na fa tarukan sasantawa da kuma kawo fahimta juna. amma muna kira ga jama'a a haɗa kai don a samu zaman lafiya a samu cigaba. Kukan yi 'yan taruka da shugabannin addini kuma akwai peace committee da aka, sa aka shirya a ƙasa sukan tattauna ko matsalolin ƙasa ko wani 'yan bayan mako ɗaya ko mako biyu amma akwai irin irin harar da ake a ce an samu tashin hankali to akan tattauna a kira su ɓangarorin biyu a zauna a yi maganganu domin a yi ma juna nasiha kuma a haƙurta da mutane domin su haɗa kai a zauna lafiya a ƙasan. kira na gaskiya shine haɗa kai a dire mace ba mace don a samu nasara kuma a samu zaman lafiya a in an yi haka za a samu cigaba insha Allah ita ma dai majalisar dokokin jihar ta fa buƙaci al'umman jihar ne da ake amfani da irin waɗannan bukukuwa wajen sasantawa honorable daniel isha gani shine ma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar duk addini addinai biyu din da musulunci da eh, christianity ya nuna cewa the ultimate na wayannan addinai biyu din shine zaman lafiya idan in ka san cewa da ka zauna lafiya da abin me zai hana ba dai yi abinci mu da a okari ba mu san wannan ba musulmi zai yi abinci ni kamar ni a gidan mu sallah na yi muna jiran abincin da zai zo daga gidan kawunan mu da suke sallah ne eh, a kirsimeti na yi ana jiran abincin da da ka yi ka kira yan uwanka a zo a zona in fada cikin gida daya ake cin abincin da wanda yake zuwa church yake yi wanda yake zuwa masallaci ke yi wanda yake tsafi ma yake yi to yanzu ba mu san inda guguwar nan ya fito ya shigo mana cikin taraba kuma ko gefen taraba amma in allah ya yarda in allah ya yarda muna roƙon allah zaman lafiya ya dawo kuma ya fara dawa okari wanda dai ba mu rasa 'yan tsiraru wanda su shiga bata gari su je suna sata ma fulani shanu su je kuma ana fulani suna bi su je suna kashe innocent one which muna kokarin allah yadda za mu yi maganinta kawo yanzu dai ana ci gaba ne da kawo ta majami'u da kuma wuraren hada-hadar jama'a albarkacin bukukuwan kismetin da na sabon shekarar 2015 da ake harama shiga ibrahim Azizo sashin hasu na amurka daga jalingo a najeriya